Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live da za a iya bin mu kai tsaye a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizonmu na voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina ta Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis takwas ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis. Haka yake Maryam inda a yau din za mu yi magana game da yadda ake samun karuwa ko kuma yawaitar shaye-shayen kayan maye musamman ma a arewacin Najeriya. Shin me ke ƙara haɓaka wannan matsala ne ta shaye-shayen kayan maye? a matasa maza wani lokaci sukan shiga kungiyoyi na abokai waɗanda ba su samu tarbiyya ba tun daga gidajensu wanda hakan shi kan haifar da su shiga irin waɗannan kungiyoyi kuma wasu a inda aka tura su makarantu na suke haɗuwa da abokanai waɗanda ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba wanda suna shaye-shaye nan tun suna kyamar abin sai abin ya zo yana ba su sha'awa yana tun yana ba su sha'awa sai zo su ce to su ma bari su ɗan gwada hakanan yanzu abin ya canja salo a bacin matasa maza zaka ga akwai mata ma abin takaici mata ma wani lokacin har masu aure in iyaye suka ba ma ya mace tarbiyyar da ya kamata suka sa mata ido a duk abin da take yi za ka ga ya ta tashi cikin tarbiyya za mu ji tattaunawar wakilinmu nasiru yakubun birnin yaro tare da matasa game da wannan batu na karuwar shaye-shayen matasa a arewa za kuma mu buɗe layi don jin ta bakin ku masu sauraro akan wannan batu. Haka kuma amsoshinku na tambayar mu ta Facebook da Twitter na nan tafi. Haka kuma ɗan iya ya shawarci matasa akan batun kayan maye. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin a ganin ku me ke kara jawo yawaitar shaye-shayen kayan maye musamman a arewacin Najeriya. Sannan kar ku manta za mu buɗe layi domin ku masu sauraro ku tofa albarkacin bakin ku layin namu shine alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai can anjima za mu sake shi. Sakon farko daga Adamu Ingul da Borno ya ce yau da gobe ni dai a nawa tunanin na farko dai shine kaddara wacce ta riga fata. Na biyu kuma akwai sakacin iyaye maza sannan uwa uba akwai abokanai waɗanda galibin rayuwar da matashi ya shiga abokinsa ne ya ingiza shi. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya tsare mu da afkawar rayuwar shaye-shaye waɗanda kuma suke ciki Allah ya sa su gane illar hakan su daina tun kafin su kai ga halaka amin. Sai Aliyu Ishaka Jalam ya ce a gaskiya yau da gobe mu a yankin mu ba abin da ke kawo yawaitar shaye-shayen kayan maye illa sakacin iyaye da ba su yi wa 'ya'yansu hudu ba da nasiha tun suna yara. sai kuma zainab musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe yawaitar shaye-shaye na faruwa ne ta rashin aikin yi da matasanmu ke fama da shi da kuma san zuciya da rashin ingantacciyar tarbiyya muna fatan allah ya shirye masu yi waɗanda ba su yi allah ya kare su da faɗawa wannan mummunan hali amin sai umar alhassan kamaru ya ce yau da gobe a gaskiya yawan samun masu shaye-shaye ya zama ruwan dare domin ba najeriya kaɗai take fuskantar wannan matsala ba ko mu a nan kamaru babu sauƙi matasa suna shaye-shaye sosai kuma kullum ana magani amma kam sai dai mu ce allah ya shirya waɗannan matasa Sai kuma Shewa Adamu Rijau ya ce rashin aikin yi, sakacin iyaye, son zuciya, biye wa abokan banza kowaye gurbatattu duk suna cikin sinadaran da ke kara yawaitar shaye-shaye a arewacin kasar mu Najeriya. Amma matukar mutum na da aikin yi kuma ya samu tarbiyya ingantacciya a gida to babu abin da zai kai shi ga ruguzawa kansa future wato shaye-shaye kenan domin babu wata fa'idar da ke tattare da shaye-shaye illa tarin tilin illoli. Sai Aminu Kano Maida ya ce salam yau da gobe abubuwan da suke kawo karuwar shaye-shaye a gurin matasa shine rashin aikin yi da kuma zamani da allah ya kawo mu idan kaga abokinka yana yi kai ma sai ka ce sai ka yi barin ma shan kwaya da ta zama ruwan dare a gun matasa yanzu sai ka ga mutum ko barci zai yi sai ya watsa kwaya da fatan gwamnati ta rinka samar wa matasa aiki don hana karuwar shaye-shaye sai kuma suleiman smd ya ce yau da gobe dalilan suna da yawa amma na farko dai iyaye marasa kula gurbatattun jami'an tsaro zaman banza rashin aikin yi mutuwar zuciya rashin ilimi da rashin mafaɗi sai muhammad yakubu ya ce rashin kwakwarar kula da sanya ido ko kuma in ce bibiyar kowane motsi dangane da ɗabi'u na iyaye sai kuma alhaji hassan mai waya kan giwa ya ce asalamu alaikum filin yau da gobe a tawa fahimta 'yan siyasa suka ƙara zaburar da matasa shaye-shaye dalili kuwa shine sukan ba su kudade da kayan maye musamman a lokutan siyasa da zummar su tafkawa abokan hamayyar su rashin mutunci tare da ingiza su satar akwatuna ko ta da zaune tsaye a wuraren da ake jefa kuri'a da zarar sun cimma burinsu suka je abuja shikenan sun bar su cikin wannan mugun hali daga sace-sace sai shaye-shaye da aka faro da shi tun farko kai Allah dai ya shiri 'yan uwana matasa a duk inda suke. Amin. Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, at Baba na Zango ya ce rashin ingantacciyar tarbiyya ilimi da kuma mutuwar zuciya sannan rashin hukunta masu safara da sayar da kayan mayan. sai kuma atbaffa haruna ya ce zaman banza da rashin aikin yi saboda ina da abokina a nan bajoga mai shaye-shaye amma da ya samu aikin koyarwa sai ya watsar sannan daga ƙarshe at garba matthew ya ce ina kira ga matasa masu shan miyagun kwayoyi da su daina don ba ta maganin komai illa sa su maye da kuma zubar da mutuncinsu. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to lalle ga dukkan alamu bisa ga wayannan sakonni ya nuna lalle ana samun karuwar shaye-shaye kan wannan masifa dai Allah dai mana magani kai mala Usman kai a ganin ka iyaye ne ko laifin na eh, abokai ne kowanne wasu ce mm. iyaye wasu abokai amma akwai wani abu ɗaya da nake yawan ni magana dai a matsayin ra'ayina ne wannan mm. communication wato sadarwa tsakanin 'ya'ya da iyaye yana da matukar muhimmanci ba doke-doken zage-zage magana da su me ka haka yawwa misali yanzu mm. sai kiga kila nayi bako aboki na zo muna cikin magana kila sai mu faɗi wata kalma mm. sai ki je misali yaro na sai ce menene kuma kaza ne kai mana shiru manya na magana amma zan iya ce masa kaga muna magana yanzu za ka iya ajiye wannan tambayar taka mm. an jimawa ne sai ka tambaye ni a lokaci ɗaya ka gaya masa cewa ba kai ya saka baki amma zai iya ajiye tambayar sai bai gane wani abu da kuka faɗa ba daga baya kuma sai kai mai bayani to kinga irin wannan mm. abubuwan to yana da matukan muhimmanci ni a nawa ganin a maganan ta gefen eh. ah, shaye-shaye shaye wannan yaro ya zama babu tsoro tsakanin ba abu tsakanin me zai iya zuwa ya tambaye ka so ko da aboki ya Mm, ya nemi ya sa shi hanya zai zo ya tambaya ba zai tsoron tambaya ka ba eh. tunda in har bai ji tsoron tambaya to daga nan kuma ka sai da zaka gaya mishi ka waye mishi da kai ka nuna mishi yanda abin yake to eh. to yanzu dai bari mu ji wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro don jin tattaunawarsa da matasa a zauren muhawarar yau da gobe To masu raro barkamu da wannan lokaci akan wannan madu'i da aka ɗauka na maganan shaye-shaye tsakanin matasa maza da mata. Yanzu ina tare da matasa har guda hudu wanda za mu tattauna wannan matsala a daidai wannan lokaci. Amma da farko zan so kowanne cikinsu ya bayyana sunan shi da kansa. Suna na Abubakar Jaja na yawo. Ibrahim Abubakar. Abdullahi Samaila na riga. Fatima Musa. To matasa muna muku barka da zuwa. Malam Ibrahim menene dalilan da kake gani yakan sanya matasa su afkawa wa shaye A to gaskiya akwai dalilai da dama bari in fara ta bangaren matasa maza. Matasa maza wani lokaci sukan shiga kungiyoyi na abokai waɗanda ba su samu tarbiyya ba tun daga gidajensu wanda hakan shi kan haifar da su shiga irin waɗannan kungiyoyi kuma wasu a inda aka tura su makarantu na suke haɗuwa da abokanai waɗanda ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba wanda suna shaye-shaye nan tun suna kyamar abin sai abin ya zo yana ba su sha'awa yana tun yana ba su sha'awa sai wata su ce to su ma bari su dan gwada to daga nan sai ga yaro rana tsaka ya fada shaye-shaye waɗanda ba su da amfani hakanan yanzu abin ya canja salo a bacin matasa maza za ka ga akwai mata ma abin takaici mata ma wani lokacin har da masu aure za ka ga sukan shiga irin wannan mugun al'ada ta ko kuma mugun hali na shaye-shaye wanda su waɗansu daga cikin mata su ma sukan sami ainihin samari ne waɗanda ba su samu tarbiyya ba kuma iyaye ba su sa ido kan irin samarin da basu ga wane ne yake zuwa wajen 'ya'yansu to daga nan sai yarinya ta koyi mummunan hali ta hanyar ganin cewa kamar ci gaba ne birgewa ne da makamantan irin wannan fatima kin ji abin da ibrahim ya ce kan shaye-shayen nan da yake tsakanin matasa har ya taɓo ku menene naki ra'ayin game da yadda kika kalli abin yadda yake faruwa tsakanin matasa eh to a gaskiya yadda ibrahim abubakar ya ce haka yake za ka ga akasari 'yan mata da yawa sun sa kansu a kan shaye-shayen nan saboda samarin samarinsu don ta na sha ita ma za ka gan yarin ta ya jata tana sha sannan akasari da yawa kuma za ka ga mata wata damuwa ne yake sa ta shaye-shayen wata kuma za ka ga haka kurum da sha'awa ne ta ga sauran ƙawayenta ko irin shiga wurin da bai kamata ba tana shiga daga nan ta je ta fara nata shaye-shayen akasari kuma za ka ga maza ne suke sai ma matansu na gida aure um, wannan kwayan suna sha ko, ko wani abin mahe dai za ga sun sai musu sun kawo musu gida to a nan kuma ina ganin ko eh, ina ganin cewan mazan ne suke koya ma matan auren shaye shaye don sun ga suna sha ai bari su masu su saka ta a ciki ta mata rika sha abdullahi kaji abin da fatima ita ma ta ce kai matashi ne kuma eh, na tabbatar kana yawo da matasa kana hurɗa da matasa me na ka ra'ayi to ni ina ganin na ra'ayin shi ne mafi yawancin su rashin sana'a ne saboda a lokacin da mutum aka ce yana da sana'a ba ma shi da lokacin da zai je ya sha wani abu to amma an mutum ya kasance ba shi da aikin yi to zai ta tunanin zuciyar shi zai ta wasiƙa jaki ya rasa to menene ma yake ganin mafita a gare shi to saboda haka in yana da wani aboki wanda yake shaye-shaye in ya ja shi yau gobe ya ja shi tun baya bukata har wata rana zai ce kaɗan gwada ka ji irin abin da ake ji saboda za su wasu kan ma cewa wai kai ko gone wai sai da hayaki to duk irin waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa su ma abin nan samari su faɗa cikin shaye-shaye amma idan da a ce mutum yana da aikin yi to ba shi da lokacin da zai tsaya har ya kama wani shaye-shaye ko da yaushe yana tunanin ya zan yi in nemi abin da zan yi wa kaina wani abin nan abuka jaje na yau ya kake kalla abin to alhamdulillah kamar da sauran malamai suka faɗi a sun faɗi abubuwan da ke damun matasa amma ni a nawa ra'ayin iyayen wasu matasan daga ciki suna da nasu laifuffukan kamar yaya ne yawa alhamdulillah wasu su suke buɗe ma su ƙofa ta yadda za su yi shaye-shaye kamar yadda bayuwar allah nan ta ce wani ci da kansa zai sayo kayan maye a matsayinsa na dattijo ko magidanci ya sha a gaban ƴaƴansa in ya sha a gaban ƴaƴansa za su taso fa su ga wannan abin da mahaifinsu yake ubansu yake yi kamar wani abun arziki ne yake bari su su koya so ba wai matasa kaɗai ba ne masu zuwa makaranta muna da matasan da ba sa zuwa makaranta waɗannan ina gani da laifin iyayensu rashin mai da hankalinsu kan ƴaƴansu ya sa suka fada a wa'annan harkoki na shaye-shaye. Fatima ya kike ganin irin wannan shaye-shayen yake taɓan rayuwar mata domin ke mace ce ciwon mace an ce na ya mace ce ya kike ganin irin wannan shaye-shayen yake taɓa rayuwarsu. A gaskiya ta inda yake taɓa rayuwarsu shine da yawansu ba wai zancen rashin aikin yi ba ne mutuwan zuci ne saboda mene idan duk kika fita yau kika je neman abin da zaki ko wanke wanken kika samu kika daga karshe dai zaki samu abin amma da yake zuciyan ta riga ta kashe zuciyan kawai ta dai tana so ta fita ta je ta yi yawon da ba haka ba ta bata rayuwanta shi yasa take ta shiga wannan harkan shaye-shayen amma ba wai dan ta rasa aikin yi ba ne kuma ina ganin hakan wani lokaci ya danganci daga daman tarbiyyan tun daga farko wurin iyaye in iyaye suka ba ma ya mace tarbiyyan da ya kamata suka sa mata ido a duk abin da take yi za ka ga ya ta tashi cikin tarbiyya to amma kuma in ba a sa mata ido dole ne ya mace ta fita ta je ta ta shiga wani rayuwan da bai kamata ba saboda a wani lokaci ya mace za ta tashi tana nema don bukatun ya mace ya fi na ɗa namiji miji za ta tashi tana neman wani abu cikin iyaye ba za su biya mata bukata ba da yake ita kuma already zuciyanta ya riga mace ba za ta fita ba ta fita ta nema ba a jiya haɗu da kawaye ta ga wannan kawan ta sa wannan ta ga wancan kawan ta sa wancan daga nan kuma duk irin masu shaye-shayen ne da biye-biye daga nan ita ma ta sa zuciyanta a wannan bangaren kaga ai an shiga wani rayuwa daban Ibrahim Bakar bincike fa ya nuna cewa shaye-shayen nan ba wai fa kadai fakirai bane har da 'ya'yan masu kuɗi cikin 'ya'yan masu kuɗin ma har da mata a cikin matan ma 'ya'yan masu hannu da shunin masu aure me kake ganin yake jawo irin wani abin kuma yaya za a shawo kan wani al'amari to a gaskiya abin da ke janyo irin wannan kamar da na faɗa a can baya abin duk gaba ɗaya ya ta'allaka ne akan rashin samun kyakkyawar tarbiyya tun daga gida sannan waɗansu kamar da na faɗa sukan haɗu kuma da abokanai ko ƙawaye na banza waɗanda su ma ba su samu irin wannan tarbiyya ba wanda shi ke haifar da haka kuma hanyar da za a iya bi a magance wannan abu matakai ne kamar biyu zuwa uku na farko akwai gwamnati kanta za ta shigo akwai iyaye da kuma ainihin malaman makaranta ta inda gwamnati za ta shigo shine ta yi dokoki masu tsanani ga duk wanda aka kama yana sayar da waɗannan kayayyakin maye domin in ba mai sayarwa ba za a sami mai sha ba shi kuma kanshi mai sayarwa wanda suke shigo da su daga kasashen nan da kuma irin wanda ake samar da su a nan gida ya kamata a samu hukunci mai tsanani ga duk wanda ya irin wannan su kuma iyaye ya zanto suna sa ido kan iyayensu a kan 'ya'yansu da tarbiyyansu da kamantan haka wanda kuma suke gidajen aure to ya kamata kafin ka ba da ɗiyarka aure ka duba wa za ka ba domin waɗansu sukan ɗauki mugayen halayen ne daga wajen mazajensu sai ta ga idan mijinta na sha ba za ta iya fitowa tuna mai asiri ba yau da gobe yau da gobe an fi saurin daukan halin banza akan halin kirki sai ta fara kwaikwayonsa kenan ta fada shaye-shaye to ya kamata a ce gwamnati ta sa ido a iyaye sun sa ido sannan su kuma malaman makaranta su ci gaba da nuna wa ɗalibai illar shaye-shaye saboda takan sa mutum ya fada mugun hanya ta haukacewa da makamantan irin wannan mutum ya fada irin kungiyoyi na sara suka da makamantan abubuwan da ba su dace ba su zama annoba ga al'umma abdullahi kaji malam ibrahim ya faɗi ɗaya daga cikin illa shine haukacewa shin ya kake kallon illolin nan da yake wa shaye-shaye yake wa a matasa sannan kuma ya mu shawo kansu to ni ina ganin ta hanyoyin da za a shawo kansu shine ya kamata hukumomin da suke hana fataucin miyagun kwayoyi to dole ne a sa ido a kansu domin su ma kansu mafi yawanci a cikinsu suna yi saboda babu yadda za a yi kaje kama wanda yake sai da kayan maye kuma in ka kwata a maimakon a lalata kayan mayen sai kuma a kama kai din da ka kwata kai ma kana sha to ka gani kai kana sha shi kuma ta za ka zo ka hana shi to ni ina ganin ya kamata gwamnati ta sa ido sosai akan wannan waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara taɓarɓarar da abin nan harka shaye-shayen abubakar jajen yawo ya za a shawo kan wannan al'amari ganin cewa abin fa ya zama ruwan dare matasan da, masu hali da marasu hali da ƙanana da manya duk an auka kan wannan shaye-shaye ya za a shawo kansa wannan kan babban al'amari ne a zahirin gaskiya sai an yi aiki sai an tsaya an yi abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi na goyi bayan kaman abin da shawaran da malam ibrahim eh, ya kawo na dole hukumomi su tsaya su mai da hankalinsu da wanda aka kama yana shaye-shayen da wanda yake sayar da kayan maye dukkan su a nemo a dokan da ya kamata hukunta su su kuma iyaye dole su tsaya su mai da hankali akan ƴaƴansu inda iyaye za su tsaya su mai da hankali akan ƴaƴansu duk wannan ma dokan za a samu sauki dole za mu koma baya mu koma akan iyaye domin iyaye su sun in kana da ƴaƴa ina ƴaƴanka suke kwana wa'anne ne abokansu ina suke uni duk dai ma'amalan ƴaƴanka a matsayinka na uba ka sun wannan duk ƴaƴan eh, a matsayinki na uwa dole ki san cewa wani hali ƴaƴanki suke ciki wanne ne abokansu ina suka je yaushe suka dawo kuma ina za su fita in suka tafi fatima me shawaran ki na kashe. shawara ta na ƙarshe shine iyaye su sa idanu sosai a kan 'ya'yansu gwamnati ba za ta zamanto ko da yaushe tana tare da 'ya'ya ba iyaye suke tare da 'ya'yansu su suka san inda suke zuwa su suka san lokacin da suke fita so ya kamata su saka ido su lura sanda ɗaya dawo su tambaye shi in zai fita ina za ka a sa mishi ido in ba haka ba eh, daga garin wurin sa ido ne za su gane wannan dan faga inda yake zuwa ga abin da yake yi daga nan ne za su gane ya sa kansa a cikin wani hali da To, me dan iyaye ke cewa ne game da wannan lamari na shaye-shayen kayan maye? Yau da sanyin safiya na haɗu da ɗan iya ya tsuke da ƙananan kaya kamar wani saurayi. Da ganina ya ce yauwa ɗan ikara dama can kai nake tsumayi don mu tattauna wata magana da ke kwance cikin zuciyata tana ta faman ƙaiƙayi. Na ce to gani ɗan iya yaya aka yi? Ya ce ji na yi an ce har yanzu fa maganar shaye-shaye tsakanin matasan arewacin wannan ƙasa ta Najeriya ƙaruwa kawai yake yi. Wani bincike ma ya nuna a arewacin Najeriya ne ne matasa suka fi shan muggan miyagun ƙwayoyi watakila irin wannan shaye-shaye ne ma ke sa matasan suna ta faman bushewa da yin baki kamar wani gawayi gashi kuma muna ji muna gani matasan na ta zuke-zuken da ka iya mai da wannan sashi na ƙasar mu abin tausayi ta yadda za ka ga matasan mu sun sha sun bugu suna ta faman gantali layi-layi shine fa ka gani nan nayi tsam ina ta faman tunanin cewa shin wai mu kam yaya za mu yi na ce eh lalle kam kam ɗan iya gaske ne matasan ƙasar nan na cikin wani hali shaye-shayen miyagun ƙwayoyi dai yanzu da shi suke badali shi yasa kake ganin da zaran matasa sun taru a dandali ba su da aiki sai na sai da ƙwayoyi da sauran kayan bushe-bushe ƙulli-ƙulli. duk ko da yake sun san irin wannan shaye-shaye musamman ma dai na muggan miyagun ƙwayoyi na saurin ɓadda hankali har ma idan abin ya ta'azzara yayi yawa sai kaga an ce ya kai mutum ga ajali ga shi kuma shaye-shayen kan karya tattalin arziki na mashayan saboda ba sa tattali don kuwa ba ma sa iya tara koda kuɗin da za su jajali shi yasa ma rayuwar mashayan barazana ce a kan kansu da kuma ƙasarsu idan dai har ana son aza ƙasar a kyakkyawan tubali don kuwa sai an inganta rayuwar manyan gobe da matasa sannan ƙasa za ta samu takamaiman matakin koli dan iya ce na ikarato in ko duk da irin waɗannan illoli matasan mu na ci gaba da shaye-shaye to sai mu ce Allah ya kiyaye domin kuwa abin damuwa ne har yanzu a ce matasan mu na kan gaba a fagen shaye-shaye wanda kowa ya san bai da wata riba sai dai kawai karkare rayuwa cikin maye amma sai gashi yau irin wannan bakar ɗabi'a ce ta bi mu ta mamaye har ma ta kai matukar da ba sa iya ba da wata gudunmawa ta ci gaba gaba sai tumbelan nanaye sai dai kuma lokaci yayi da mu ma za mu tattari mu gaya musu kai yanzu fa kam gari ya waye don haka ya zama wajibi duk wani matashi ya rungumi ilimi da sana'o'i irin na zamani don barin yaye-yaye idan kuma ba haka ba akwai ranar kin dillancin da gayyan nanayen da ke wannan shaye-shaye ne za su yi ta hawaye saboda a duniya yanzu babu wata gwamnati ko kamfani da zai aiki da 'yan ganye sai dai kawai waɗanda suka yi ilimi ko suka goge a sana'ar da za su taimaka wajen ci gaban ƙasar su kai tsaye. To sai mu ce Allah dai ya kyauta kan wani lamari na shaye-shaye. Sai kuma mu ba wa masu sauraro dama su faɗi albarkacin bakinsu game da wannan magana ta shaye-shaye musamman arewacin Najeriya. Kar a manta lambar da za a sami mu a bada gudunmawar ita ce alamar tarawa ɗaya sai kuma a sa biyu sifili biyu sai a sa biyu sifili biyar sai kuma biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to ina ga to kamar da na dan tsamanin ku gashi nan mun samu kira daga neja salamu alaikum amma alaikum salamu to da muke magana daga jihar neja ibrahim mai wankin hula a garin Akimba mai godiya. Eh, to Malam Ibrahim muna jin ka me zaka gudunmawa zaka bayar game da wannan shaye da aka ce yana ta karuwa a arewacin Najeriya haka rahotanni suke ta nuna. Mm. To gaskiya gudunmawa da zan bayar a wannan filin laifin hukumominmu ne. Mm, nisa. Yawwa don saboda duk waɗanda ke shigowa da wannan miyagun kwayoyi kwayoyi nan sun san da su. Mm-hmm. Eh, to, to me zaka wata eh. shawara zaka bayar? To shawara da zan bayar su ji tsoron Allah waɗanda ke shigo da ƙwayoyin nan a dakatar da su a rika kama su ana musu hukunci. To, to, to, to, to, muna, muna godiya. To, mun gode. Yawa, mun gode. Hello? Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. na Baffa Haruna da Habaju Bajo da garkuwar kungiyar muryar talaka. Mm, to, Malam Baffa, me zaka ce game da zuwa? Mm. To alhamdulillah ni dai kira ne zan yi ga iyaye cewa su kasance masu sanya idanun lura a shige da fice na 'ya'yansu. Domin kuwa yawan abokai barkatai wallahi yana sauya ɗabi'un yara musamman ma a ce in abokan nasu ɗan mm. shaye-shaye ne to lokaci ɗaya za su iya gansu. Na haka ya kamata iyaye su dinga sanya idanu domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƴaƴan nan fa kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku an raɗi yake akan wannan kiwo da aka ba ku da fatan Allah ya ba wa iyayen mu daman ko kuma Allah ba su ikon yadda za su tarbiyantar da mu tarbiya ta gare na gode ku tashi lafiya daga babban mun gode mun gode sosai mm. madalla to sai kuma Kano wane ne a Kano salamu alaikum Amu alaikum salam. To wane ne daga Kano? yauwa dan juma mai shago ko kai ne daga karamar hukumar sanya da ke jihar kano to malam dan juma ka ji maganar shaye-shaye me ke kara shi a ganin ku gaskiya ne a gani a gani na a tunani na matasan da ke yawan fadawa wannan harkar shaye-shaye wasu abin da ya zame masu kamar jarabi to amma musabbabin fadawa harkar shaye-shaye ga matasanmu hmm. a gaskiya wasu akwai ribatan ma abokai ganin kai kana ganin cewar abokinka yana sha kai baka ya sai ka ga kamar ka kaskantar da kanka mm. shi na sha kai baka sha kana ganin kamar ka koma baya kasan kasan shi mm. na gani yau to a gani na kenan kuma to kuma ina kira ga hukumomin da abin ya shafa na wajejen harkar kwace magunguna kamar da ake yi na masu sa tunanin matasa ya gurbata mm. to a gaskiya idan an kama to bai kamata a ce gwanda a rinka in matattara su ne a kone saboda in an bar su a hannun wasu ma'aikatan za ka samu inda suke hanawa a sha kuma wasu suna a cikin su to mun gode sosai daga Kano to ga wani daga Sokoto salamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma ɗan kashe ka in kana son a jika da kyau. Haka. Ka, hello? Ka kashe rediyonka? Biro ne sani daga sabon birni. To, ka kashe rediyonka in kana so a ji ka da kyau. To, na kashe rediyon, na ma tashi da Yawwa, to kace me sunanka? Kabiru Sani Maru daga jihar Sokoto, sabon birni local government. To, Kabiru me zaka ce game da maganar shasha da muke? A to magana nan ce dai kawai dai sai dai mu ta du'a'i abubuwan sun riga sun game duniya. Sai rashin tarbiyya da talauci duk shi ke kawo waɗanga abubuwa. Mm. Mm, ba abin da za mu yi illa mu ta roƙon Allah Allah ya yi mana talauci mu samu ilimi da tarbiyya mai kyau don in ka samu ilimi mai kyau to shi kenan za ka zai da za ka zauna da rayuwarka. To muna godiya bari mu dau Naija kafin mu koma mu dan fafaɗe wanda muke da su a mm. shafinmu na Facebook Live. Salamu alaikum wane ne a Naija? Wa alaikum salam. Sunana eh. Malam Dan Juma daga Bidda jihar Naija. To Malam Dan Juma me ke ƙara haɓaka maganar shaye-shaye ne a musamman arewacin Najeriya? abin da yake kara abaka shaye-shaye nan laifin hukuma ne hmm. me yasa ka ce haka don abin da sa na ce haka ai shigowan da ake yi da su hukuma suna gani hmm. amma yawancin su hukuma su ma suna sha to abun da ya sa abun bai hannu ba kenan tun da ka gani na yi kuma ka zo ka ce za ka hana ni ai abun bai sai da to mai dokar bacci kenan in ya gyangyaɗi ba zai mm. bacci ba zai hannu ba kenan wallahi kam dai Allah sa dai Allah dai sawake dai wannan abu dai na shaye nan kan amma amma in Allah ya so mm. mako mai zuwa za mm. ji duka filla likita me zai gaya mana game da lafiyar mutum eh, eh. sai mako mai zuwa za ji matsayin lafiyar mai shaye-shaye kama daga gangar jikinsa har zuwa kwakwalwarsa Masu sauraro kuna iya lalibar mu ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryenmu na yau da gobe da suka gabata. Mm-hmm. Eh, to mun gode sosai da mm. wannan matashiya da kuka mana. Mm. Sannan kuma kin ga kamar misali a shafin da suke bin mu mm. na Facebook Live din kin ga kamar akwai wata eh, wani Habibu Adamu ya ce wannan shiri naku yana da kyau sosai yana ilmantar da matasa kwarai wanda kuma abin da muke so kenan dama su. Ga wani ma ya ce Ibrahim Sale ya ce yau da gobe a yau cokan abin ya ta'alaka ne game da shan kwaya to Allah ya sa mu dace to sai mu ce amin amin sannan wannan kuma Muhammad dan gami ya ce a gaskiya wannan abu yana cewa matasa to a kwarya to muna godiya sosai duka duka yanzu kan anan shirin namu ya kammala sai mako mai zuwa za a ji mu da bayanin likita dalla dalla insha Allah a madadin Maryam Bashir Bugaji da Safina ta sada so danki. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara zan ce a madadin shi Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da